na farko ina ƙara godiya ta musamman ga 'yan uwa na 'yan majalisa da suka ba da wannan lokaci don taimaka mana mu nauyi da amanoni da ke kanmu na al'ummarmu abu na biyu ina ƙara kira kuma ina goyon baya ga dukkan abin da 'yan uwa na 'yan majalisa suka faɗa wanda wannan abin ya shafa duk abin da aka faɗa abin da ya shafi tsaro wanda ya wuce haka ma duk kaushin shi duk zafin shi to ina goyon bayan shi fiye da haka domin mai ɗaki shi ya san inda ɗaki yake mishi ruwa wannan abin da yake damun mu a ƙananan hukumomin guda takwas wanda shiru da kyalewa da rashin haɓasa na shugabanni da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta kai yanzu abin ya wuce ƙananan hukumomi guda takwas to idan ba a ɗauki mataki ba ba kuma tashi tsaye ba abinda ba a so ƙarshen ta yana iya faruwa tunda ya wuce ƙananan hukumomi guda takwas ya ta sama guda goma sha biyu muna da ƙananan hukumomi guda talatin da hudu yanzu abin ya shafi ƙananan hukumomi guda sha biyu to idan aka saki za a waye gari ba fata muke ba abin ya kai ga wani matakin da ba a iya maganin shi saboda haka a nan muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ba wani wanda ya jira babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin jiha tana yi babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin tarayya tana yi ko ɗaya babu domin duk abin da ya faru hatta kai al'ummanmu ba su son ki su kira jami'an tsaro na najeriya har sun kwammace mu al'ummar wanda suka shahi karamar hukumar jami'a sun yi sha'awar su kira jami'an tsaro na nijar suna kawo musu ɗauki na gaugawa take yanke idan abu ya faru Shekarar jiya nan aka zo yan gayya aka tada hankali ana buɗe baki mutanen nan sun shigo sama da kilomita 60 tun daga yankin zamfara za su shigo su wuto gulbin ɓaure su wuto bugaje gangara su zo duk abin da suke so su yi za su yi a kirawo jama'a tsarin nan namu na najeriya amma ba za su yi komai ba amma idan ka kirawo na nijar wannan abin kunya da bai kama najeriya ƙasa kamar irin wannan mai arziki mai ƙarfin mulki irin wannan da jama'an tsaro a ce sai karamar ƙasa wannan ta nijar za mu ɗauki abin magana mu kirawo jami'an tsaron nijar su rugo da gauga su kawo mana ɗauki har mun yi samun kwanci hankali da wannan mutanen wannan abin akwai gaza ciki wannan abin akwai tashin hankali ciki ya kamata shugabanni da shi mai girma gwamna da shi shugaban ƙasa duk 'yan majalisar mu na tarayya na abuja na jihar katsina sun gaza kawai sun je sun yi zaman su su yi kwance su abuja ba su da wani abin da suke yi ba su tabuka mana komai mu dai muna shigowa wannan zaure na majalisa muna sauke nauyin da ke kanmu bakin abin da za mu iya yi jagoranci da dan uwa dan majalisa yake cewa spika ya je jagoranci jagorance mu zuwa wurin gwamna gwamna bacci ba yake muna ita da shugaba mai wannan magana ba sai an jagorance ba an kai more shi mu yanzu abin da ya rage mana a jagorance mu a kai mu wurin shugaban kasa kila wannan sakon ba a gaya mashi baka da baka za mu iske shi mu dubi da shi mu gaya mashi wannan abun domin hakkin al'umma ne kan shi ba za mu taɓa lamanta irin wannan abubuwan ba Allah ya ba mu shugabanci cikin lokaci mawuyacin hali Allah ya jarumce mu ko mana da ubangiji Allah ya yi wa al'ummar wannan hali da suke ciki wannan abin da abin da ake tunani ya wuce nan kullum sai an kashe da mutum kullum kudaden nan sun fito sun kashe al'umma wallahi tallahi ko ina suke an san su an san inda suke kwanciya an san duk abin da suke yi ya za a ce fulani ba illa ce ya ɗauko ak-47 ya zo cikin cikin ƙauye bayan allah na ari an yi lockdown ga su bayan da za su kai saida mutanen da sun samu dama ta wannan sun shigo suna ɗaukar dukiyar mutane hatta kai cikin yankin jibiya wallahi billahi da jefayin aka zo da rana ana ɗaukar dabbobin nan ana sanyawa ga jama'a tsarin na suna kallo wani abin da biye kama in ka cire mai duguri a wannan ƙasar najeriya sai jihar katsina cikin kace-kacen da ake yi me ke damu shugaban kasa. ko ko dan mutanen na hilali yan uwan shi ne jinin shi ne yaren shi ne can mai duguri da ba yaren shi bane ya tura hidima mutanen nan da ke hiladi suna zuwa suna kashe bayan Allah babu gaira babu dalili zancen nan yana kai mashi ga kunnuwa zancen gwamna ana gaya masa abin nan ga kunnuwa yana ji ni ke damu su za mu mutu za mu koma ga Allah za ka shiga kabari za a tambaye ka abinda Allah ya dora maka nauyi iyalin kama an tambaye ka balle wakilci na al'umma da aka baka aya ce ingantatta cewa sai Allah ya tambaye ku ga abinda kuka mallaka ga abinda hannunku ya mallaka sai kuma muna wakilci muna tare da al'umma ba za mu da gaskiya ba wallahi sun matallahi na barranta daga wannan shugabancin na barranta daga wannan tsarin da shugaban kasa yake gudanar da shugabancin shi da shi gwamnan jihar kaduna yake gudanar da shugabancin shi haramun ne ana kashe al'umma ba yadda za a yi duniya ta zanna lahiya ana kashe mutum yaro karami mace da ni ko yaƙi na can na kahirai da ake yi ana cire yara da mata amma yanzu yaro karami da mace ba su cire ba fulanin nan suna zuwa suna ɗaukar yaya ƙanana a garin makamanci biya akwai yaro yayayye ɗan shekara uku wallahi billahi suka tafi da shi sai da aka bada naira miliyan biyu aka asu wannan yara mina yake mun wannan shugabanci na al'umma domin allah domin annabi mun sauke na wanda ke kanmu. an zaɓe mu a matsayin shugabanni wakilai a zauren majalisar dokoki ta jihar kaduna mun faɗa mun sake faɗa mun kuma faɗa wannan abin ba ni inkari ba ni tsoro ba kuma mu tsoro da mu da yan uwan yan majalisu a gaya mu duk wanda za a gaya ma shugaban kasa ya gana a jihar kaduna ana kashe mu al'umma bai zuwa ya jajanta mana bai turowa ya tashi tsaye ya maganin wannan abin domin Allah nauyi ya ta ya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum Uh, Honorable Challenge.